Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi uku ga watan Maris na 2024 a tsakanin garin Ayoro da ke jamhuriyar Nishar da garin Labzanga a ƙasar Mali. Maharan waɗanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne sun tare motocin dakon man ne a kan hanyar su ta dawowa gida, inda suka karkashe direbobi da yaran su kafin su cinnawa motocin wuta. kamar yadda babban magatakardan ƙungiyar direbobi ta sdrn almu yakuba ya yi min bayani ta wayar telefon Eh to abin da ya faru mota hudu ne an kone da mutum takwas. Eh direbobi kamar su sandika SJ Akimu na Kwanni Bande yana ski da mambar namu na nan Biro National Experience wanda ke kula da wayan kai direbobi shi yana ciki. Da dalge na hanyar Lume shi ma yana ciki. Da wani kamara da shi ma abokin mu ne shi na Mali ne direba. wadanda mutum hudu ne sun rasu da yaran mota su hudu su ma tsakanin ayar da zanga ne an kai wannan abu a yanzu haka shugabannin kungiyar direbobin da abin ya ritsa da su sun shiga yunkurin neman hanyoyin ɗauko wakin waɗannan mamata ta yadda za a musu jana'iza a nan gida da abin ya faru tun da muna cikin wani lokaci na gwamnati mai kama mayan kasa sai sa mun ka yi na transport mun ka nemo a yi muna alfarma yadda za a yi mutanen nan sun ka su musan yadda za mu yi mu same su mu sai mu kai su gidan gaskiya da eh. wannan kun bai samu ba inda an kai abun an kone su cikin mota ta wurin da an kone su nan mutum bai iya ta ya dauke su waɗanda ke labzanga kuma tsakanin ayar zuwa labzanga kuma in ba soja bane mutum bai iya tare kansu direbobi duka sun taru nan muna biro yanzu muna cikin tunani ya za mu yi tunda mutum ka rasa dan uwanka kuma ka samu ka kai su gidan gaskiya ma ya gare ka ya za ka yi Hmm. Idan mu muna kira ga gwamnati in irin wanga abu ya faru san kamar direbobin nan su ma ma'aikatan kasa ne tunda suna kai wani abu ne da ake bukata. Kenan in matsala ta zo ya kamata su ma an kai musu magana an ke musu kunji kunji kunji ya kamata su mataki. Kawo yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan aika-aika da ke wakana a wani lokacin da ake ganin alamun kura ta lafa ta bangaren da jihar tileberi ke makwabtaka da yankin arewa maso gabas Mali. matsalar tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Nijar suka ayyana a jerin hujjojin da suka ce sun dogara kansu wajen kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.